صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإنك يا إخوة السلام عليكم ورحمة kamar duk kowace shekara suka saba zuwa daga kano domin halartar rufe wannan tafsiri muna musu maraba da zuwa kamar yadda suka zo lafiya allah subhanahu wa ta'ala mai da su gida lafiya a bakin namu suna dan yawa ma dai na ga akwai da jira biyu akwai babban sakatare janar na al'imamul bukhari kuma shugaban sautul haq da kuke ji ana faɗa sautul haq shi ne shugaban da ba a ganinsa a alaji bello dalha sai kuma pro na sautul haq kuma ɗaya daga cikin kusoshi na al'imamul bukhari ala Al-Tasim abdurrahman ala ramma da kuma malam nura sani Furqan. sannan ga malam nura ali ahmad ga kuma sakatare na malam aminu garba adam ga kuma ɗaya daga cikin matasan malamanmu shi ma malam alkasim abinan malam hamis na Sidi, ga kuma malam nura liman ga sunan dai da yawa wasu ya'ya ne ga sunan su malam ahmad alaramma Ahmad Jafar Mahmud Adam babban Rabba mai jiran gado Ta muna musu barka da zuwa ko muna fatan Allah subhanahu ta'ala yadda suka zo lafiya Allah ya mai da su gida lafiya ko ce mai da mu gaba ɗaya gida lafiya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون نعم ألم تعلم أن إن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير الله تعالى إن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون idan suka ja da kai idan suka yi maka jayayya faƙul ka ce Allahu a'lamu bima ta'malun Allah ne mafi sanin abin da kuke aikatawa wato Allah subhanahu wata'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa kai kira zuwa ga ubangijinka lalle kana kan tafarki madaidaici idan ka karantar da su da hujja ka kirawo su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da kadaita shi amma suka ci gaba da yi maka jayayya akan abin da ka zo musu da shi na gaskiya to shikenan ka kawar da kai daga gare su kada ka dakata su ka tsaya kai ta jayayya marar iyaka sai ka gaya musu cewa su je su ci gaba da abin da suke yi kai ma za ka ci gaba da riƙe abin da kake kai na gaskiya kuma za ka ci gaba da da'awarka zaka ci gaba da bauta wa Allah shi kadai kuma zaka ci gaba da da'awa da kiran mutane zuwa ga bauta Allah shi kadai su kuma su je su runguma abin da suke yi suna ganin abin nan da suke yi daidai ne Allah ya san wane ne cikin mu yake daidai faqul faqul Allahu a'lamu bima ta'malun yace Allah ne mafi sanin abin da kuke aikatawa wato ubangiji subhanahu wata'ala ya san abin da nake faɗa da abin da nake aikatawa ya san kuma abin da kuke faɗa da kuma abin da kuke aikatawa don haka kowa zai gamu da hisabin abin da ya faɗa ne ko ya aikata babu wani wanda zai ɗauki laifin wani kamar yadda Allah ce wa in kazzabuka fa qul li amali wa lakum amalukum antum bari'un mimma a'malu wa ana bari'u mimma mimma ta'malun Allah ce in suka ƙaryata ka faƙul ka ce li amali wa lakum amalukum aiki na na gare ni kuma aikin ku na gare ku wato aiki na shine abinda za a tsitsiye na min hisabi a kansa kuma kuma akan ayyukan ku za a yi ku hisabi antum bari'una mimma a'mal ba ku da wani laifi da za a dora muku sakamakon abinda nake aikatawa ni ma kuma ba za a dora min laifin abin da kuke aikatawa ba saboda haka lakum dinukum waliya din ku je ku rike addinin ku ni ma in rike nawa addinin saboda haka ubangiji kuma shi zai hukunci tsakanin mu wannan shine abin da yake wajibi akan dukkan wani mai da'awa yayin da ya bi matakan da'awa da Allah subhanahu wata'ala ya tsara idan ya kai ƙarshe to kada ya tsaya ya ci gaba da rigima rigimar da ba ta da amfani ya je ya ci gaba da da'awarsa ya ci gaba da karantarwarsa Allah kuma subhanahu ta'ala, shi zai yi kowa hisabi akan aikinsa Allah subhanahu ta'ala, ya ambaci matakan da'awa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan don kai da'awa bil hikma da hikima kai da'awa bil mau'izati al hasana da kyakkyawan wa'azi kuma kai jidali kai jayayya da su ta hanya mafi kyau amma duka waɗannan matakan ba su yi amfani ba to shi kenan sai ka kawar da kai daga gare su ka ci gaba da abin da kake yi na da'awarka da karantarwarka ka ka ɓata lokaci a kansu kowa ya je ya ci gaba da abin da yake yi domin daga ƙarshe ubangiji subhanahu wata'ala zai yi sakamako domin matattaranmu gaba ɗaya zuwa gare shi take za a tara mu mu da ku kuma ubangiji zai mana hisabi a tsakaninmu abu abdullah al-qurtubi yake cewa wannan ayar a cikinta akwai adabun hasan allamahu allah ibadahu fi radd ala man jadala ta'annutan wa mira'an Allah ya sanar da bayansa ya koya wa bayansa abinda za su mai da martani da shi ga wanda zai yi jayayya da su don ta'annuti don kawai girman kai da neman ƙure ba wai don ya fahimci gaskiya ba shi ne an layu jaba wa layu nazara duk wanda zai ce zo mu yi muƙabala da kai zo mu tattauna da kai amma ba wai buƙatarsa shi ne ya gane hujja ba ya gane gaskiya ya bi a'a sa ne kawai a yi ta jayayya sa ne kawai a da ƙura a tada hatsaniya a kawo wani tarnaƙi to wannan shine dadabin da Allah subhanahu wataala ya koya mana mu ci mu faɗa masa shine abin da wannan ayat take gaya mana fa in jadaluka in suka yi jayayya suka yi maka jayayya faqul Allahu a'lam bima ta'malu bima ta'malun kace Allah ne mafi sanin abin da kuke aikatawa ma'ana kada ka biya ta taso ayi ta jayayya kada ka ce za ku zo ku baje koli ku yi ta muƙabala kamar yadda za ka ga yanzu da ɗan abu ya faru sai ka ga mutum ya yi kilif ni na yadda a haɗa mu da shi a haɗa mu da shi mu tattauna kakka ɗauka wai yana son gaskiya ta bayyana akan akan harshen kani, ko kuma a'a yana son ya ganar da kai wata hujjar da baka gane ba a'a shi buƙatarsa dai kawai a ce ya kara da kai ya buga da kai buƙatarsa kawai a yaɗa a yi ta yaɗa wannan abin da da kuka yi da shi a yi ta tallarsa a ciki shi ne bukatarsa to saboda haka ba za ka bata lokacin ka da waɗannan ba Ko yaushe wani ya fito ya ce ai shi yana neman ka ku zo mu yi muƙabala ku zo mu yi munazara shi kenan sai ka je ka baje kolinka a gabansa ka je ku yi ta kafsawa ya faɗa ka faɗa ya faɗa ka faɗa a tashi ba tare da wata natija ba wannan ba shi da wani amfani sai ya zanto ba ka da aikin yi sai munazara sai muƙabala sai jayayya shi yasa wasu idan suka ɗauko wasu abubuwan don kawai a tada ƙura to amfaninsu shi ne a yi da su kada a kula su a ci gaba da karantar da mutane jama'a da yake karantar da su suna da hankali suna ganewa ai waɗanda suke zama suna sauraron karatu na ba mahaukata ba ne masu hankali ne da Allah ya ba su hankali suna kuma auna dukkan maganganun da ake yi ita gaskiya kamar yadda mu'az bin yake cewa haske ne da ita tana da haske kamar yadda ƙarya duhu ne da ita saboda ka in dai gaskiya ce to za ta ta haskawa ne kuma za a gane ta ko an so za ta bayyana ba za ta ɓuya ba to shi yasa wani mai hikima yake cewa awa awa kullama tanna zubabu radattuhu inna zubaba idan alayya karimu dan sai in zauna duk sanda ji kukan abin nan kukan ƙuda in kai masa duka ya ce na ba wa ƙuda wani daraja kenan na ba shi daraja ce duk sanda na ji motsinsa in je kai duka in kai duka ya ce inna ba idan alayya karim walau kullu kalbin awa alqamtuhu hajaran la'azza sakhrun mithqalun bidinari da duk sanda kare zai yi haushi sai na ɗau dutse na jefa masa duk inda na ji haushin kare sai na jefa ce to shi kenan sai duwatsun ma da zan rika jifar da su sai su tsada sai na nemi dutsen da zan yi jifa da shi na rasa saboda karnukan da yawa saboda ka wani ansar ka gare shi shine kai shiru ka manta da shi musamman ma yayin da ya bayyana gare ka cewa shi bukatar sa shine wannan taratsin yayi taratsi a ji ka a ji shi inda ma shi muryarsa ba za ta je ba kai muryar ka kai sunansa can yayin da zaka ambaci sunansa yan zaka zauna da shi a inuwa ɗaya za ku ta kwabzawa da shi to shi kana tallarsa shi ba abin da ya dame shi ko da za a ta dura masa a shaf ana ta zage shi shi ba shi dai ba dai an san shi ba shi wannan shi ne bukatarsa ai yanzu yana trending ana ta ganin hotunan sa suna ta yawo a facebook shi ne bukatarsa to yi banza da shi kawai ci gaba da abin da kake yi na karantar da mutane ya je ya yi aikin ka naka za a ga wannan aiki ne zai fitar da amfani wanda zai yi yabanya a gaba za a gani to shine ubangiji subhanahu wataala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yake bashi wannan ladabi ne abu abdullahi al-qurtubi yake cewa to wannan ladabtarwa ce ilmantarwa ce Allah subhanahu wataala yake wa bayansa. cewa duk wanda kula da cewa jahayya da shi ba wai bukata a kai da gaskiya ya ce to kada a ansa masa kada a yi munazarar da shi wa yudfa'u bi hadha alqawl a ture shi da wannan maganar alladhi allamahu Allah li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wannan ba yana nufin akicin akici gaba da da'awa ba ba yana nufin akici gaba da karantarwa ba Allah subhanahu wataala da ya gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan maganar ai faɗarta bata sa annabi yayi shiru ya da da'awa ba saboda ai ba shi kare ake tallatawa da'awar ba akwai wasu da yawa waɗanda suke so su ji wannan da'awar domin su fahimce ta saboda haka a ci gaba da da'awa a ci gaba da karantarwa Allah subhanahu wataala kuma zai buɗa zukatan waɗanda za su fahimci wannan da'awa kuma za su fahimce ta sannan Allah subhanahu wataala ya ce Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun Allah zai yi hukunci tsakaninku rana gobe kiyama akan abin da kuke sabawa a cikinsa. wasu daga cikin malamai suka ce wannan Allah subhanahu wata'ala ne yake gaya wa mu'minai da kafirai a tsakaninsu cewa Allah zai yi hukunci a tsakaninsu ranar gobe kiyama game da abin da suka kasance suna aikatawa zai saka wa mu'minai da kyakkyawan sakamako zai kuma yi wa kafirai mummunan sakamako akan ayyukansu da suke na kafirci don haka wannan maganar ubangiji ce da yake fuskantar da ita ga mu'minai da kuma kafirai duka wasu daga cikin malamai suka ce Allah subhanahu wataala yana magana ne da annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar wato wannan yana daga cikin abin da aka umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa da aka ce da shi idan suka yi jayayya da kai to ka ce Allah subhanahu wataala shine mafi sanin abin da kuke aikatawa kuma shi Allah shine zai yi hukunci tsakaninku wato annabi ne aka ce ya faɗa wannan cikon maganar da aka ce faƙul Allahu a'lam ka faɗi cewa Allah shine mafi sani ka faɗi cewa Allah shine zai yi hukunci a tsakanin kura da gobe kiyama wato zai yi hukunci tsakanin musulmi da kuma waɗanda ba musulmi ba wannan shine abin da Imam Shaukani ya kawo a cikin tafsirinsa wasu kuma daga cikin malamai suka ce a wannan jumla ce musta'nafa wannan sabuwar jumla ce ba ta da alaka da waccan wato waccan maganar an gama ta fa qulillahu alam bima bima ta'malun wannan an gama wannan maganar sai kuma sabuwar magana ta faro Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati Allah zai yi hukunci tsakanin ku ranar gobe kiyama Allah yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama dan ya karfafe shi da shi da mu'minai cewa Allah zai yi hukunci tsakanin ku ranar gobe kiyama zai bayyana al'amarin wannan addini a lokacin za a fahimci abin da kake kira zuwa gare shi gaskiya ne abinda magabtanka suke kira kansa ƙarya ne a wannan ranar komai zai bayyana ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce shi da ya faɗi haka ce fa lidhalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzala Allahu min kitab wa umirtu li a'dila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilayhi al-masir lace fali zalika in haka fad'u kayi kira zuwa ga Allah wastaqim kama umirta ka tsaya kyam kamar yadda aka umarce ka wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi soye-soyen zukatansu wa qul ka ce amantu bima anzalallahu min kitab nayi imani da dukkan wani littafi da Allah ya saukar wa umirtu li a'dila bainakum kuma an umarce ni in yi adalci tsakaninku Allahu rabbuna wa rabbukum Allah shi shine ubangijinmu ne kuma ubangijinku lana a'maluna kuma a a'malukum ayyukan muna gare mu kuma ayyukan kuna gare ku wato kowa zai koma ga Allah ne da aikinsa ba da aikin ɗan'uwansa uwansa ba la hujjata bainana wa ku, ba wata hujja tsakaninmu da ku Allahu yajma'u na wa ilayhi masir Allah shi zai tsada tsakaninmu ranar gobe kiyama ranar gobe kiyama zai tattara mu amma kuma za a ware muminai za a ware su guda kafirai za a ware su guda dan kowa a yi masa sakamako da irin aikinsa muminai su ga kyakkyawan sakamako da zai faranta musu rai kafirai kuma su ga mummunan sakamako da zai bakanta musu rai kamar yadda Allah yake cewa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yatafarraqun فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة fa'ula'ika fil azabi muhzarun Allah subhanahu wata'ala yake cewa ranar da alkiyama za ta tsaya wa yawma taqumu sa'atu ranar da alkiyama za ta tsaya yawma idin yatafarraqun ranar ne suke rarrabuwa a ranar ne za a rarrabu kowa zai koma zuwa ga irin jinsinsa mai irin aikinsa sai Allah ya faɗi yadda za a rabu gida biyu fa amma zina amanu wa amilus salihati fa hum fi rawdatin yuhbarun waɗanda suka yi imani kuma suka yi kyawawan ayyuka to waɗannan suna cikin dausayin aljanna ana faranta musu rai suna ga abin da zai faranta musu rai waɗanda kuma suka kafirta suka ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wataala suka ƙaryata ranar lahira Allah ce fa ulaika fil azabi muhdarun waɗannan waɗanda ake halarto su ne cikin azaba saboda haka a nan duniya idan kun ki yarda da abin da muke gaya muku to shikenan ku je ku ci gaba da tsayawa akan abin da kuke yi kuma za mu tsaya kan namu ku je ku ci gaba da maganganu da da'awa irin ta kuma za mu ci gaba da da'awa irin mu? ku ci gaba da ayyuka irin na kuma za mu ci gaba da ayyuka irin namu amma akwai ranar da za a rarrabe kowa zai fahimci inda asalin hakikanin abin da ya rike sannan Allah subhanahu wataala ya bayyana cikakken iliminsa cewa Allah subhanahu wataala shi ne mai hukunci to shi kuwa iliminsa ilimi ne wanda yake ya kewaye komai don haka zai yi hukunci ne da ilimi zai yi hukunci ne da ilimi Allah ce Allahu alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ard ashe baka sani cewa Allah yana sane da abin da ke cikin sama da abin da ke ƙasa ba da abin da ke ƙasa inna zalika fi kitab lalle wannan yana cikin littafi inna zalika ala Allah yasir lalle wannan mai sauki ne ga Allah wato anan ubangiji subhanahu wataala bayan ya ambaci cewa shi zai yi hukunci sai yake gaya wa bayansa cewa to yana da cikakken ilimi tun da ko yana da cikakken ilimi dole hukuncinsa zai zama wanda yake da yake da cikakken adalci hukuncinsa zai zama mai cikakken adalci ne saboda ilimi zai yi shi ya san wanda ya yi da kyau ya san wanda ya ɓata, ya san mai gaskiya ya san mara gaskiya saboda haka a cikin ambatar ilimin Allah a daidai lokacin da yake cewa zai yi hukunci akwai kwantar da hankali ga mai gaskiya da masa albishir da kuma tsoratarwa ga makaryaci da razanarwa da gargadi duk a cikin wannan yana daga cikin hikimar alkur'ani a lokaci ɗaya za a yi magana ɗaya amma za ta kunshi abubuwa guda biyu masu kishiyantar juna Allah ya bayyana cikakken iliminsa cewa ya san abin da ke sama ya san abin da ke ƙasa ma'ana babu abin da bai sani ba yayin da yake magana zai yi hukunci ba kuna rikima a tsakaninku ba annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'mini sun ce abinda suke kai shine gaskiya kima su yi fada ba kana tunda shikenan ba maganar ya ƙarya ko ya wani logic ko ya sake kanan da magana baba ya ce ya san komai to saboda ka zai zama tsoratarwa gare shi saboda ka da Allah ce zai yi hukunci sai ce amma na san fa komai to kaga mu'mini zai ƙara nutsuwa tunda ubangiji ya san komai kaga ba maganar cewa a tauye mai gaskiya gaskiyarsa ko a bashi rashin gaskiya alhali yana da gaskiya shi kuma mara gaskiya lokacin zai ƙara cikinsa zai ƙara ɗorar ruwa ƙara fahimtar cewa tofa wanda zai hukunci ɗin nan mai adalci ne kuma ya san komai da komai saboda haka hukuncin ba zai masa kyau ba to shi ne Allah subhanahu wataala yake cewa alam ta'lam shi baka sani ba anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ard Allah ya san abin da ke sama ya san wanda yake ƙasa inna zalika fi kitab kuma lalle wannan abin da yake sama da abin da yake ƙasa din ya tabbatar da komai a cikin littafinsa shine lauhul mahfuz komai yana nan a rubuce a cikin littafi komai daki daki Allah ya rubuta shi saboda haka wannan abu ne sassauka a gurin ubangiji domin abin da ya makana din nan kawai yana ƙara tabbatar da cikar ilimin ubangiji ne ba wani abu ne sabo a gurin Allah domin matakan kaddara kamar yadda ake cewa guda hudu ne na farko ilimin Allah sabiqu ilmihi subhanahu wa ta'ala. Allah ya riga ya san komai tun kafin ya kasance ya san komai zai kasance Allah ya san wannan sannan mataki na biyu rubuta wannan abin da Allah subhanahu ta'ala ya yi a cikin lauhin mahfuz shine mataki na biyu abinda duk Allah ya san zai wakana da yadda zai wakana da sanda zai wakana da inda zai wakana da waɗanda zai wakana kansu, da abin da abinda zai biyo bayan ya wakana da Allah ya rubuta to kaga wannan mataki na biyu bayan ilimin sa abinda duk yake cikin ilimin sa kuma ya rubuce suke a rubuce a lohin Mahfuz sai kuma mataki na uku shine matakin al-mashi'a Allah kuma ya ga damar faruwar abu abun ba zai faru ba sai sanda ubangiji ya ga damar faruwarsa Sana sai mataki na ƙarshe shine alkhalq wal ijad Allah ya samar da abin yadda yake din nan a iliminsa yadda yake din nan a rubuce a cikin littafi haka kuma ya faru a ƙasa a ganshi idan Allah ya rubuta wani zai yi kuɗi Allah ya riga ya san wani zai yi arziki a rayuwarsa an rubuta haka a rahul mahfuz kuma a ga cewa kuma gashi ya yayi arzikin wani zai yi rashin lafiya an rubuta Allah ya san haka kuma an rubuta sannan Allah ya ga damar abin ya faru kuma ya faru wannan su ne matakan kaddara ubangiji wata ala ya rubuta komai a lauhul mafus wa kullu saghirin wa kabirin mustafar kowane abu babba da karami a rubuce babu wani abin da Allah bai rubuta ba وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلمها في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين kaga duka matakan guda biyu na ilimin Allah da rubutunsa da tabbatar a cikin wannan ayar wa inda huwa fatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu Allah yana da mabudan gaibi da ba wanda ya san su sai su ba wanda ya san su sai shi wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard Allah ya san wa ya'lamu abin la ya'lamu illa huwa ya'lamu ma fil barri wal ya san abin da yake kan tudu ya san abin da yake cikin ruwa wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wani ganye da zai fado face Allah ya san da shi ya san zai fado ya daga inda zai fado ya inda zai fada Allah ya sani wala habatin fi zulumatil ko wata kwaya da za a saka a cikin dubban ƙasa a tona ƙasa a binne ta a ciki to Allah ya san da zamanta wala ratbin ko wani danyen abu danyen itace danyen wata ce danye ko wani danyen abin da Allah ya san da shi wala ya bisu ko busasshe illa fi kitabin mubin face yana rubuce a cikin littafin nan mabayyani ya tabbata a cikin sayo muslim hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as yake cewa Na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kataballahu Allahu maqadir al-khalaiqi قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة Allah ya rubuta abubuwan da za su kasance na ƙaddara a cikin halittarsa duk abin da zai zai wakana na ƙaddara a cikin halittunsa Allah ya rubuta su cin gaba na ya halicci sammai da ƙasa da shekaru dubu hamsin kaga ba maganar halittar ɗan adam ake ba don shi ɗan adam shi aka ba a halicce shi ba sai ba an halicci sammai da ƙasa da abin da ke cikinta sai da Allah ya tanadar wa ɗan adam inda zai zauna da abin da zai buƙata a rayuwarsa sannan Allah ya halicce shi sauraka ba halittar ɗan adam ake magana ba halittar sammai da ƙasa kafin a yi ta da shekara dubu hamsin Allah ya rubuta duk abubuwan da za su wakana a rayuwar halittunsa gaba ɗaya abu dawud da tirmizi sun fitar da hadisi daga ubadat ibn samit radiyallahu anhu yake cewa ɗansa yace ya bunayya innaka lan tajida ta'ma haqiqati al-iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun li yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak yake ce masa ya ɗana ba za ka taɓa samun ɗanɗanin haƙiƙar imani ba ba za ka ɗanɗani haƙiƙanin imani ba har sai ka yarda da cewa ka san cewa annama asabaka duk abin da ya same ka lam yakul li aka daman can ba zai kauce maka ba ba zai kuskure maka ba abinda kuma ya kuskure maka daman can ba zai same ka ba sannan ya ce da shi na ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam fa qala lahu uktub qala rabbi ma madha aktub qala uktub maqadir kulli shay'in hatta taqum as-sa'a yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa farkon lokacin da Allah ya halicce al-qalam qalamul qudra qalamun qaddara sai yace da shi rubutu yace me zan rubuta ya ubangiji na yace ka rubuta abubuwan da za su kasance na ƙaddara akan kowane abu ka rubuta kaddarar kowane abu har zuwa lokacin da alƙiyama za ta tsaya ya ce to ya ɗana na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man mata ala ghairi hadha laysa minni wanda duk ya mutu ba da wannan aqidar ba ba ni ba shi duk wanda ya mutu bai yi imani da kaddarar Allah ba bai da cewa komai daga Allah muƙaddari ba ne yana ganin cewa a ɗan adam shi yake ƙaddara wa kansa shi yake tsara wa kansa Allah ba shi da hannu a cikin abin da yake faruwa ga ɗan adam ce to wannan annabi ya ce ba shi ba shi ba ruwan shi da shi kaga wannan shi ke tabbatar maka da cewa imani da kaddara rukuni ne daga cikin rukunan imani matukar bawa bai yi imani da kaddara ba to wannan imaninsa bai cika ba ɗaya daga cikin rukunan nan guda shida idan mutum ya bar shi to gaba ɗaya ba za a karɓi sauran ba kamar ya ce bai yadda akwai Allah ba ne ko ya ce bai yadda akwai manzannin Allah ba ko bai yadda da mala'iku ba ko bai yadda da ranar lahira ba to haka da ce bai yadda da kaddara ba duk hukuncin ɗaya ne shi mumini shi yake yadda da kaddara kuma yadda da kaddara ita ke shi kwanciyar hankali da nutsuwar zuciya ba zai tashi hankalinsa ba akan abin da ya riga ya san cewa rubutacce ne ko mai daɗi ko mara daɗi ya san Allah ya ko mai sababi yakan biyo ta sanadiyar wani abu ya faru to amma haka Allah ya tsara abin nan ba zai faru ba sai bayan Allah ya riga ya rubuta shi kuma ya yarda ya faru sannan yake faruwa saboda haka idan muka dubi wannan ayar za mu ga ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da matakai biyu na kaddara matakin farko shine rubutawa inna zalika fi kitab sannan mataki na biyu shine ilimi shine na farko matakin farko shine ilimi alam ta'lam anna Allah ya'lamu shine matakin farko mataki na biyu shine rubuta inna zalika fi kitab mataki na uku da na hudu shine al-mashi'a wal khalq al-mashi'a shine abin ba zai faru ba sai Allah ya ga damar faruwar su ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun la yasha la yaqa'u fi malakuti Allah illa ma sha ba abin da zai faru a karkashin mulkin Allah sai abin da ya ga dama sabanin mulkin wani ba Allah ba akan iya yin abin da bai so ba bai ga dama ba bai yarda ba amma banda Allah duk wani abu mai kyau da mara kyau shi ya ga damar abin ya faru da mashi'arsa abin yake faruwa sannan kuma khalqinsa ne halittarsa ce babu wani abin da ba halittar Allah ba wallahu khalaqakum kuma ta'malun Allah ya halicce ku ya halicci ayyukan da kuke yi duka shi yasa ibn al-qayyim alaihi rahmatullah kamar da yake cikin shifa'ul Ali? yake cewa Allah subhanahu wata'ala qad alima qabla an yujada ibadu ibaduhu ahwalahu kafin ko qabla an yujada ibadahu ahwalahu tun kafin Allah ya halicci bayansa ya san halayen bayan nan nashi duka ya san me zai gudana tare da su wa ma hum amiluna ya san ayyukan da za su yi Allah ya san wannan ya san wanda zai yi aikin kirki ya san wanda zai aikin banza ya san wanda zai kafirci ya san wanda zai musulunci ya san wanda zai adalci ya san wanda zai zalunci duk Allah ya san wannan wa ma hum ilaihi sa'irun ya san inda za su tike ya san da abinda mutum zai fara da inda kuma zai kai ila zai fara ba mutumin kirki bai tike a mutumin kirki ila zai fara a mutumin kirki ya tike a mutumin banza duk Allah ya san wannan summa akhrajahum ila hadhihi dar bayan Allah ya samar da mutane sai ya kawo su duniya ya kawo su duniya yana sane da wannan liyuzhira ma'lumahu alladhi alimahu fihim kama alimahu ya kawo su duniya dan ya bayyana abin nan da ya riga ya sani a ilimin sa kamar yadda yake cikin ilimin sa domin idan abin ya wakana kamar yadda yake cikin lauhul mahfuz kuma kamar yadda yake cikin ilimin Allah wanda yana ƙara tabbatarwa da cewa Allah subhanahu wataala shine Allah kamar yadda ya rubuta din kuma ya kasance kamar haka to dan ya tabbatar da wannan sai ya samar da bayin nasa ya kawo su a bayan ƙasa wabtalahum min amri wan ya jarrabe su da yi kaza bar kaza ya jarrabe su da umarni da hani wal khair wal shar ya jarrabe su da alkhairi ya jarrabe su da akasinsa bima azhara ma'lumahu da abin da ya bayyana ilimin nan nasa da ya sani da wannan ne bayansa suka cancanci yabo ko kuma suka cancanci zargi sun cancanci yabo idan sun bi umarninsa da haninsa sun cancanci a zarge su idan suka kauce wa umarninsa da hannunsa wasawaba wal iqab suka cancanci sakamako mai kyau ko suka cancanci ukuba yayin da suka kauce wa hanyar Allah shine ce bima qama bihim min al af'ali was sifat al mutabiqati lil ilm as sabiq da abinda suka ya faru tare da su na sifofi wanda zai su dace da iliminsa na farko Iliminsa na farko ya san mu'mini zai yi imani to an samar da shi kuma ya zama mu'mini misali Allah subhanahu wataala ya san Abubakar Siddiq tun a cikin iliminsa a cikin Lauhul Mahfuz an rubuta cewa wannan Abubakar Siddiq mumini ne kuma zai zama shine babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zai taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya yana mai yarda da shi kuma zai zama khalifan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kuma zai tsaya da aiki da abin da ya gada na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam zai taimaki addinin musulunci zai koma ga Allah akan musulunci Allah duk ya san wannan ya rubuta wannan aka samar da Abubakar Abubakar din ya zama haka Allah ya rubuta tun a iliminsa ya sani kuma ya rubuta irin hausa abu jahal abu jahal eh, abin hisham ibn amr abul hakam zai zanto kafiri ne zai zanto mugu ne zai zanto matuci ne makiyin annabi sallallahu alaihi wasallama zai zamo mai wanda zai yi ta yi wa addinin musulunci kafar angulu ƙarshe zai zo ya ta karawa da annabi sallallahu alaihi zai ta shirya masa makirci iri iri zai zo yayi fito na fito da manzo sallallahu salama. za a kashe shi kashin kisan wulakanci a filin badar za a tattaka cikinsa za a jefa shi cikin rijiya yana wulakantacci zai mutu a haka Allah ya san duk ya san haka iliminsa ya rubuta alal mafus kuma ya samar da Abu Jahal Abu Jahal ya kasance kamar haka karshen sa ya kare a cikin rijiya kamar yadda yake a rubuce abin nan to ubangiji ya yi komai sannan ya fitar da waɗanda za su tabbatar da ilimin nan nasa da yake rubuce a cikin lauhul mahfuz walam yakunu yastaqtuna dhalika wa huwa fi ilmihi qabla an amaluwa? Allah subhanahu wataala ba zai ce kawai shikenan tunda Abubakar an san mu'mini ne zai yi imani shikenan daga an samar da Abubakar akai shi aljanna kamar da aka yi samar da Annabi Adam ana samar da shi aka ce a shigar da shi aljanna ba zai ce tunda ya riga ya san Abu Jahal kafirci zai yi kaza kaza kaza zai yi to shikenan daga an samar da Abu Jahl kawai akai shuta ka aka shi duniya ka aiko masa annabi kai ya aikata abin da ya aikata Allah bai haka ba Allah bai haka ba bai hukunta bayansa da iliminsa ba da abin da ya rubuta ba sai ya saukar da su wannan duniyar don su yi abin da suka cancanci abin da zai musu wanda ya imani ya cancanci shiga aljanna wanda ya kafirci kuma ya cancanci shiga wuta saboda haka ubangiji subhanahu wataala bai bar bayansa a haka ba da Allah ya ga dama tunda ya riga ya san cikin wasu waye za su imani cikin mu mu halittarsa ya san su waye za su kafirce shikenan da an gama halitta kawai Allah ya yi halittun ya halittun ya halittun azabi irin su Abu Jahal irin su manyan arna na ciki da na waje azabe su da manyan miyagu azalimai kawai ce dan na riga na rubuta waɗannan ai na san da kawai ku zuba su ta waɗannan kuma na san imani za su kyau kusa aljanna Allah sai bai haka ba sai ya halicce mu ya samar da mu ya aiko da manzanni eh, ya saukar da littattafai ya kawo shari'u ku yi kaza ku bar kaza ba don komai ba don ya yanke wa kowa hanzari ya yanke kowa hanzari ya tsayarwa da kowa hujja domin kada bawon an jefa abu jahal cikin wuta ya ce ya Allah dan dan za ka yi min hukuma me nayi yayi wa Allah subhanahu wataala koke da cewa ai shi ba a kai shi duniyar an ga yayi jahilcin ba yayi wautar ba bai yi abin da ake cewa zai yi din ba dan me za a yi masa ba? abin nan ilimin ka ne kudurar ka ce ba mu muke da ita ba dan menene ba mu komai ba mu a karan kanmu za a samu a wuta to sai Allah subhanahu wataala yanke musu wannan hujja ya zanto abin da suka yi aikinsu ne don haka in suka shiga cikin wuta ba wanda za su zarga ba wanda za su zarga sai kansu qalu law kunna nasma'u auna na'qilu ma kunna fi da mun kasance muna aiki da hankali muna sauraron abin da ake karanta mana na wahayi muna kuma aiki da hankalinmu to da mun kasance cikin yan wuta ba su da kansu za su yarda cewa abin da suka aikata ne ya jawo musu suka shiga cikin wannan wannan azaba tashi Allah ce inna zalika ala Allah yasir lalle wannan abu ne mai sauki ga Allah subhanahu wata'ala wato ubangiji subhanahu wata'ala kewaye komai da iliminsa da rubuta wannan cikin littafinsa wannan abu ne mai sauki ga Allah subhanahu wata'ala wasu malami suka ce zalika wannan ishara inna zalika wannan da Allah yake nuni a kansa suka ce yana nuni ne akan shine kitabatul ma'lumatul kitab rubuta wannan abubuwan a cikin littafi abu ne mai sauki a gurin Allah inda zalika ai rubuta wannan abubuwa a littafi yana da sauki a gurin Allah ba mai wahala ba ne. wannan shine abinda wasu daga cikin malaman tafsiri kamar Ibn Jarir Ibn Zamani da da Ibn Juzai suka tafi a kansa. wasu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce inna zalika ana nufin ilmuhu bi jami'il ma'lumat ba rubutawar ake nufi ba ana nufin ilimin sa da ya kewaye komai ya zagaye komai shi ake nufi wannan mai sauki ne a gurin Allah ya san komai da komai wannan shine abin da al da an-Nasafi suka tafi a kansa an-Nasafi muna da mutum biyu malaman tafsiri ne kowannen sa ana ce masa annasafi nasafi ɗaya Abul Barakat ɗaya kuma Abu Hafs akwai Abul Barakat Abdullahi ibn Ahmad an-Nasafi wannan shine mai littafin Madarikut Tanzil wa Haqa'iqut Ta'wil shi aka fi sani a cikin waɗannan susubin shi aka fi sani nasafi. yana da tafsiri shine madarikut tanzil ana cewa nasafi sannan muna da abu hafs shi kuma sunan shi umar ibn muhammad shi wannan ya girmi shi ne babban shi ana masa alkunya da abu hafs wancan abul barakat shi ma kuma malamin tafsiri ne shi ma kuma ba hanafi ne yana da littafi at-taysir fi at fi at-tafsir التيسير في التفسير تفسيري ne babba akai mujalladi goma sha. to dukkanin akan ce nasafi as-sa'idi a cikin tafsirin sa ya hada waɗannan ma'anoni guda biyu inna zalika fiki inna zalika ala Allah yasir yake ilimin Allah da kuma rubutawar duka abu ne mai sauƙi a gurin Allah subhanahu wataala ya san abin kuma ya rubuta dan abin ya tabbata kamar yadda ya rubuta shi wasu kuma suka ce a'a wancan hukunci da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa na cewa zai yi hukunci tsakanin tsakanin mu'mine da kafirai wannan hukunci ne Allah yake cewa mai sauki ne a wajensa domin mai domin Allah subhanahu ta'ala ya san komai babu abin da yake boyuwa gare shi in ya yi wani abu na ya rubuta wa mutane ayyukansu na ya musu hisabi a yi musu tambayoyi duk ya yi wannan ne don ya tsayar musu da hujjarsa ya kuma tabbatar musu da adalcinsa sannan Allah ya ce wa ya'buduna wa ya'buduna Waya dunillahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi ilm wa ma lil Allah ce wa ya'buduna min dunillahi suna bauta ma wani ba Allah ba ma lam yunazzil bihi sultanan abinda bai saukar da wata hujja game da shi ba wa ma laysa lahum bihi ilmun abinda kuma ba shi da wani ilimi dangane da shi wa ma lil zalimin nasir kuma babu wani mai taimako ga azzalimai Allah subhanahu wataala yake cewa wa ya'buduna min dunillah mushrikai suna bauta ma wani abu ba Allah ba wato suna bautawa gumaka gumakan nan da suke bautawa babu wata hujja da take tabbatar musu da cewa gumakan nan sun cancanci a bauta musu babu wata hujja malam yunazzil bihi sultana Allah bai saukar da wata hujja ba da take nuna a bauta ma waɗannan sauraka suna bauta musu shine babu babu hujja kuma babu wani wanda yake bauta ma wani abu ba Allah ba kuma ya zanto yana da hujja a nan wannan sifa ce da ake kira sifa kashifa kamar ana bayyana haƙiƙanin yadda al'amarin yake kuna bautar gumaka to bautar gumakan nan da kuke yi fa ba hujja ba wai ana nufin cewa kuna bautawa abin da ba hujja akwai kuma masu bautawa wani Allah da hujja babu duk wanda zai bauta wa Allah babu hujja kamar yadda Allah yake cewa man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bi wanda duk yake bauta ma wani wani tare da Allah ba tare da yana da hujja ba wannan ita ce suke kira sifa kashifa dan a ƙara fito maka da haƙiƙanin bautar wani Allah haƙiƙanin bautar wani Allah ita ce bautar da ake yi babu hujja a cikinta babu wani sultan sultan din nan kana cewa hujja sultanul hujja ko sultanul tahri sultanul hujja babu wata hujja wani dalili ƙarfa da zaka nuna ka ce wannan dalilin shi ke nuna cewa gunkin nan da nake bautawa ya cancanci a bauta masa babu babu wani abu babu wani musiba da ka shiga ya kawo maka dauki babu wata ni'imar da kake kafafa da ita shi ya kawo maka ita babu saboda baya iya tsinana wa kansa wani abu ballantana kai ya tsinana maka wani abu to da wace hujja kake bauta masa saboda babu wata hujja nan, sannan kuma babu wata hujja sultanul qahri gunkin nan ba ƙarfin ka yafi ba ya kamo ka da ƙarfi ya tilasta ka sai da ka ka rusuna masa ka bauta masa akasin haka ma kai ne kake sarrafa gunki ne da kake ka ga dama kai ka samo ƙasa kai ka kwaba shi kai ka sassaƙa shi kai ka je ka so shi a kasuwa kai kake tare tare da shi daga nan ka ɗauke shi ka canza masa guri ka mai da shi can ka da shi nan ka yi masa inuwa ka kakkaɓe shi in yayi ƙura duk kai kake masa wannan wahalhalun saboda haka ba wani barazana da yake maka ba wata tsoratarwa da yake maka in ka ga dama za ka iya kama shi ka kakkarya shi ka kashe shi za akwai wani wani wani wani da daga da daga kilif ɗinsa wani an je an musu da'awa wani babban matsafi ne da wani dode-dodan dodansa wani itace ne dodansa da shi yake tsoratar da mutanen garin suna bauta masa suna masa abin da yake bukata su yi masa da wannan wani wani kututturen itace da aka je aka yi musu wa'azi suka musulunta shi ma aka je aka yi masa shi ko kai da ba ya san ƙarya yake ya musulunta shi aka ba wa gatari ya faskara itacen gabansa kace eh, kace da shi aka ce gashi ne yana faskara yana abun bautar sa ko ba abin da ya iya masa da shi kenan sa jallabi sai je ci gaba da sallah a masallaci ba ba ba abin da ya faru da shi saboda haka baya da wani sultanin qahari da zai sa da zai sa har ku bauta masa kamar yadda lokacin da shaidan da aka je gidan jahannama bayan ya tashi yana yi wa ƴan wuta hudu ba eh, wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa'adtukum fa akhlaftukum فما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي haka ya fito karar yake ga musu a ranar bayan kuma an riga komai ya riga ya wuce jaffal qalam bin wa rufi'at as-suhuf wa ma kana li alaykum min sultan ba ni da wata hujja da na nuna muku illa da'utukum na dai kira ku ne ku zo ku zo ku zo fastajabtu li kuka an samu amma wada hujja na bayar ba da wata hujja ba ba wata hujja sannan kuma mari alaikum min sultan al-qahr ba wanda da zai yi shaidanci sai da iblis ya fito masa da kawunan sa biyu ya zanzare masa ido ya ce kai kaza tsara sai ya ce ni ban tilasta ku ba saboda haka kowa ya ji da kansa ma ana bai musarihi ko ma ba ta bai musarihi ba za ku taimaka ba zan taimaka muku ba haka kowa ya ji da kansa to irin wannan ne ubangiji ta ba da yunus bin sultana ba su da wani sultan wani hujja game da bauta masa sannan wa ma laysa lahu bihi ilmun ba su da kuma wani ilimi asalin ilimi akan wannan da suka samu daga littattafan da suka gabata ko daga annabawan da suka gabata wani annabi ya zo ya ce a bauta ma wani ba Allah ba ba a taɓa samun wannan ba ba wani littafi da Allah ya taɓa saukarwa a ciki aka ce a bauta ma wani ba Allah ba to kuma wannan ita ce ibada ibada da za ka yi su ka zanto ka yi ta da Allah ga Allah subhanahu wataala kuma ka yi ta kamar yadda Allah ya ce a yi to ku ba Allah kuke yi kuma ku yi ta ku yi ta da wani abu na ilimi ba qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana kuna da wani ilimi da za ku fito da ku fito mana shi tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusu ba komai kuke bi ba sai shaci faɗi ba akan komai kuke ba sai ƙarya sauraka duk wani wanda zai zo da wata abauta da za a yi wa wani ba Allah ba wannan babu wata hujja da za ta iya tabbatar da wannan haka nan duk wanda zai zo da wani abu sunan shi bauta amma ba daga ilimin littafin Allah da sunnar annabi ba shi ma wannan shirme ne ba za ka bauta Allah da wannan ba shi yasa anan ubangiji subhanahu wataala ya ce suna bautawa abinda ba Allah ba kaga abinda kwata-kwata ya zama shirka ne ba bautar Allah bane sannan kuma suna yin abinda babu ilimi a kansa ilimi anan ana nufin littafin Allah abinda Allah ya saukar abinda Allah ya sanar da manzansa don haka a hirɗinka ka gabata zuwa ga wani abin da yake bautar Allah ne ka yi shi ga wani Allah a hirɗinka ka gabata ka yi wani abin da aka ce da kai bautar Allah ne alhalin ba Allah ne ce a bauta masa da shi ba kada ka yi abin da yake bautar Allah ne ga wani Allah in kai haka ka yi shirka kada ka kuskura kuma ka yi wani abu da sunan bautar Allah ba ka da wani ilimi daga alƙur'ani da sunnar annabi game da wannan ba ka ba sai ka shiga cikin ɗaya ɓangaren wannan ayar ɗaya daga cikin ɓangarorin wannan ayar wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunzil bihi sultana sannan wa ma laysa lahum bihi ilm Allah ce wa ma lil zalimin min nasir azzalimai ba su da mai taimaka musu anan yana nufin cewa wanda duk zai yi wannan ko dai ya bauta wa wani ba Allah ba wannan azzalimi ne domin shi ne ƙarshen azzalimi dan babu zalincin da ya fi ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba ma wani Allah inna shirka la zulmun azim shirka babban zalunci ne makurar zalunci kenan zaluncin da Allah baya gafarta shi to duk wanda zai bauta wani ba Allah ba zalimi ranar gobe kiyama ba yi da wanda zai taimaka masa ba wanda zai cece shi ba wanda zai kubutar da shi daga azabar Allah ba wanda zai kubutar da shi daga damkar ubangiji hakanan wanda zai yi bautar Allah ga wani abin da ba koyarwar annabawa ba ba littafin Allah ba sunna ba shi wani azalimi domin ya ɗauki wani haƙƙi da ba nashi ba ya ba wa kansa ya ɗauki haƙƙin da haƙƙi ne na annabawan Allah ya ba wa kansa haƙƙi ne na Allah da annabawansa da suke kawo amlahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah zai zo da wani abu addini ne kuma Allah bai izini da shi ba to shi ma wannan azzalimi ne shi ma a ranar gobe kiyama babu wanda zai iya kawo masa ɗauki babu wanda zai iya taimakonsa saboda haka wannan hujja ce ubangiji subhanahu wataala yake bayarwa yake cewa abuduna min dunillah kaga ce min dunillah min dunillah ce duk da lokacin da kafiran da suke bautan nan sun je sun saka gumaka a gurin da suke sha'airullah ne wuraren bauta ne da Allah ya yi sun saka gumaka a Ka'aba inda ake dawafi dawafi da ake yi bautar Allah ne wal yatawafu bil baiti lati su yi dawafi Allah ne umarni a yi tawafi sa'ayi sun je sun saka wani gunki akan safa sun saka gunki akan marwa inna safa wal marwa ta min sha'airillah to haka sun zo da niyyar suna bautar waɗannan gumakan kuma suna so su kusantar da su ga Allah sai Allah ya nuna cewa anan abinda suke bautawa suna bauta ma wani abu ne ba Allah ba Allah ya san wannan shirkar Allah bai ce suna bauta masa tare da wani ba ma suna bauta ma wani ba Allah ba ya abuduna min dunillah sai ubangiji ya sanya su ka annahu mu'attili lillahi subhanahu wataala mu'attili ibadatillah wannan ibadar da suke yi ubangiji sai bai karbe ta ba shi yasa yake cewa ana akhna shuraka ya shirk man amila amalan ashraka fihi gairi ghairi taraktuhu wa shirkahu ni ne mafi wadatar ababen tarayya duk wani abin da za a yi tarayya da ni da shi to ni ne mafi wadatarsa duk wanda zai wani aiki kuma ya haɗa ni da wani cikin wannan aiki sai in bin masa shi da aikinsa shirkar sai in bin masa ya je can wanda ya yi dan shi wanda ya haɗa ni da shi ya biya shi to saboda haka ibada su sai ta zama ba ta da wani ba ta da wani amfani Allah ce Allah anan ya nuna cewa duk wani abin da zaka kudirce da sunan ibada da sunan addini to ya zano kana da kana da yaqini akan sa kana da jazami ba ka maka ba ba ji ta jita ba ba shehuwa da babawa da yayi wa wa da ba kana da wani abu da sunan shi hujja ce yaqiniya hujja ce qat'iyya domin abin da duk zaka sa shi aqida ce tsakaninka da Allah to baya buƙatar ka rike wani kama kame ko wasu misalai ko wasu kiyasai harkar aƙida ba ka shigar da ƙiyasi ka ce to a kwatanta kaza da kaza da kaza to me zai sa kaza ma ba zai zama aƙida ba me zai sa ba ba zai zama gaskiya ba a ana ƙiyasi ne a cikin ibadat a cikin ahkam amma cikin sha'anin aƙida ana buƙatar komai sai an samu hujja ta yankan shakku an samu dalili ƙarara an samu da abin ƙarara wani ya zo ce a akwai wani dare da ya fi lailatul qadr ce ya fi dare ne ya fi lailatul qadri wani ce daren maulidi ya fi dare lailatul ce a'a ba daren maulidi nake nufi a'a ina nufin daren da aka haifi annabi daren da aka haife shi daren ya fi daren lailatul qadri daren lailatul qadri Allah ne ba mu labarin a Alƙur'ani. ya zabe shi ya zama shine daren da ya saukar da Alƙur'aninsa. sa a baitul izza shine kuma daren da kamar su malamai suka ce aka wa annabi wahayi a cikin sa annabi ya samu matsayin da ya samu wanda babu wani dan adam da ya taba samun sa lokacin da aka haife shi Allah bai bashi wannan matsayin ba lokacin da aka haife shi ba an haife shi yana a matsayin annabi bane sai da aka bashi nubuwa da ikra ya zama annabi sannan kuma aka aiko shi wa anzira ashirataka al-aqrabin ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddathir qum fa anzir ya ayyuhal muzammil ya zama manzo lokacin ya zama ya sami wannan matsayin da babu wani ɗan adam da ya same shi haka Allah ce wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ce haka muka yi maka wahayinsa wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ruhi daga umarninmu daga al'amarinmu shine wahayi ma kunta tadri mal kitaba wal iman kafin alqur'ani baka san menene littafi ba annabi ummi ne baya karatu baya rubutu wala iman baka san menene imani ba Allah ya saukar maka da wannan ya cika maka zuciyarka da haske da shi to wannan daren lailatul qadr din a daren Allah ya saukar masa da wannan sai Allah ya ce khairun min alf shahr sai wanda yazo ce a shi a gurin sa akwai wanda ya fi wannan aqida ce wannan abin da ya shafi falala kana da iko haka kawai da lissafi da kiyasi da wani tunaninka ai da ba a samar da annabin ba da ba a samu da lailatul qadr ba waye ga maka daren lailatul qadar din nan ba yana nan cikar rubuce a gurin Allah ba yana nan rubuce ko ba yana rubuce yana nan rubuce tun bin halittar sammai da ƙasa da shekaru dubu dubu hamsin hamsin alfi sana an rubuta yana nan saboda haka mutum ya dinga kawo wani abu a ƙidance amma da tunaninsa da hankalinsa ba wani ilimi shi ce ma laysa lahum bihi min ilm ba ma sallu lahum bihi ilm ba su da wani ilimi a kansa saboda duk abin da yake aqida ne to baka iya tabbatar da shi da wani zaurancanka, da wani kiyasanka da wani waye sai ka kawo nassi daga Allah da manzansa lokaci ya za mu tsaya abinda kuka faɗa da daidai Allah ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa ala wa rahmatullahi wa